Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Almajirin gidana kashi na biyu. Tunda ta fara magana sani bai ɗauke idanun shi akan ta ba, har ta tashi ta nufi ɗaki nan ma bayan ta yi da kallo. Hips ɗin tana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara ɗaukan mishi hankali, ga kuma uwa uba yadda idan tana tafiya mazaunan ta ke juyawa. Sani fa ya shiga wani yanayi. Dawowa ta yanin ta ɗauke da wayar ta Samsung Galaxy S7 ta ce amshi ka saka min namba ɗinka ni ma barin saka maka tawo sai kai saving a nan suke namba sani ya ce yawwa anti barin dan yi turi dan tun jiya na si memory 8 gig dariya fauziya ta ce sani fa an zama babban yaro ga waya an yi ga cikin kwanakin nan naga wani irin ɗaukar wanka kake yi wai mai sirrin ko dai ka fara zuwa zance ne bani da labari a nan gurin ki nake zuwa zancen fauziya ke nake so ke nake ƙauna sha'awar ki kullum da ita nake kwana da ita nake tashi ya faɗa a zuciyar shi amma a zahiri murmushi kawai yayi tare da sosa kwantacce su mashi ta fulanin asali Fina-finai da waƙoƙi bidiyo da audio sani shiga turawa daga waya Fauziya zuwa waya shi. Maimakon ya tsaya a nan sai ya shiga tura hotunan Fauziya ba tare da ta sani ba. Da sallama matashiyar mata ta shigo gidan cikin farin ciki Fauziya ta amsa tare da girmamawa. Ta miƙe tana faɗin mama sanin da zuwa. Wani irin kallo sheƙiƙi matar ta bita ta da shi ba tare ta amsa sanin da zuwan da take mata ba. Sani da ke zaune kallon mata yayi shi ma ya ce ina wuni. Shi ma wani matsiyacin kallo ta watsa mishi ta ce kai kuma waye daga ina ka zaka zo gidan mutane ka zauna. Fauziya ta bata amsa mama almajirin gidana ne. Ke ya ki gaya min gaskiya idan kin fara tara maza a gidan ɗana, wannan gardin zaki ce almajirin ki ne? Shi Salim ɗin yana ina aka kawo wannan katon a matsayin almajiri. San dai sadda kai kasa dan baya da bakin magana. Matar ta ci da masifa, ke kuma Fauziya dama wurin ki nazo. Kin bikin mallaki min ɗana kin hana shi sakat kin hana shi sukuni. Gai ke kuma tunda ya aure ki kimanin shekara biyu kenan amma ko batan wata baki taɓa yi ba. To wallahi da saki. Dan ni ba abin da na fi so irin gaji na. Salim shi daya na haifa, amma ina fatan daga na tara gari guda a sanadiyar shi. saboda haka idan kin san baki haihuwa gara ki kama gaban ki dan baki ɗaya daga cikin jerin mata hudun nake fatan Salim ya aura Jimma Muslim ta ambaci mata hudu sa Fauziya saurin dagowa a razana ta kalle ta idanun ta sharkaf da hawaye Sani koji yake kamar kawo Muslim ta duka dan ta bata mu Fauziya rai ba abin da ya tsana a rayuwa irin ya gabacin ranta Juya mama ta yi da nufin barin gidan har ta kai bakin kofa ta juyo ta ce idan Salim din ya dawo kice ina son ganin shi bata jira amsa daga Fauziya ba ta fice daga gidan a fusace dan Allah an tafi zakiya ki daina kuka haihuwa ai Allah ke badawa ga wanda ya so kuma shi ke hana ma bawansa ba don baya san shi ba. Ki yi haƙuri ki daina kuka. Cikin muryar kuka Fauziya ta ce, Sani kai ne ka san wannan, amma da yawa mutane jahilci na rufe musu ido, suna mantawa da cewa komai fanfin Allah ne. Shi ke Aunt Fauza, kada ki saka ma kanki damuwa akan wannan abin da ya faru, insha Allah komai zai wuce. Karan mashin ɗin Salim suka ji a zaure, ya sa Sani ce, Antini zan wuce sai Allah ya kai mu, dan lokacin ana ta kiraye kirayen magarba. To Sani, gobe ka zo da wuri don Allah ka yi aikinka da wuri, dan ina so in fita unguwa. to kawai ya ce ya sa ka ya fita don baya son Salim ya shigo yana cikin gidan saboda kada ya ga kayan takaici. A zaure suka haɗe da Salim, Sani ya mishi sanda zuwa sannan ya wuce, shi kuma Salim ya shigo gidan. Sallama Salim ɗin ya yi tare da shigowa gidan. Fauziya inda take zaune kuma motsa ba ta yi ba ta amsa sallama ciki-ciki. Mamaki ne ya kama Salim, gani ya Fauziya ba ta yi mishi irin tarbar da ta saba yi mishi ba. Da sauri nufi inda take, ya ajiye jaka hannunsa ya tallafo ta ya haɗa ta da jikin shi. Haba my wife, yau laifin ne aka kasa tarbata kamar yadda aka saba. Kuka Fauziya ta fashe da shi ta kwace jikinta daga rungumar da Salim ya mata ta shige ɗaki. Sani da ke zaure na leken su wani irin farin ciki ne cika zuciya shi ganin Fauziya ta yi fushi da Salim. Rarrashin ta Salim ya shiga yi duk da bai san laifin da ya mata ba. Bata kula shi ba sai kuka da take yi. Da kire samu ta ta kukan sanan ta ce mishi. Mama ta zo ɗazu kuma ta ce tana neman ka. Ajiye zuciya Salim ya yanzu ya gano inda matsalar take. Wato dukin da yake tausasa mai yana mata nasiha. Ashe bata ji ba sai da ta zo ta gawa Fauziya ba daɗi. Dafe kan shi ya ce oh my god. Fauziya ki yi hakuri! na san mama ta bata miki rai. Dan Allah ki haƙuri kada ki sa damuwa a ranki. zan je kiran da take min insha Allah kuma zan nuna mata rashin dacewa abin da ta yi miki haka Salim ya ci gaba da rarrashin ta aka kira sallar isha'i tare suka fita suka ɗauro alwala Salim ma a gida ya yi sallar rana haka suka kwana sukuku dan dikin da Salim ya so ya jafu ziyara magana amma ta ki sakin jiki da shi dan ba karamin bata mata ne maman Salim ta yi ba kanta ta je yana sara mata tashi ta ta ɗauko paracetamol ta ballu guda biyu ta watsa a baki ta bi da ruwa sannan ta power drop ta ɗauko kayan bacci wata riga ce mai shara mara nauyi da siririn hannu ta sanya sannan ta haye garu jikinta da kiya mata nauyi Washe gari misalin karfe tara na safiya Salim ya sallama gidan maman shi. Bayan sun gaisa ya samu guri ya zauna cikin ɗaya daga cikin kujerun da ke ɗakin. Bayan sun gaisa Salim ya ce, "Mama jiya da na dawo gida Fauziya ta ce kina nema na." Ɗaure fuska ta kamar bata taɓa dariya ba. Ta ce, "Eh, neman ka nake idan in gaya maka san da zaka da wannan juyan matar taka da ba ta haihuwa." Ni fa jikoki nake so in gani dagwai dagwai bi da bi, amma har yanzu shiru babu wani labari. To wallahi ba zan lamunta ba dole ka san yi. Haba mama, dan Allah ki daina irin wannan magana. Bai kamata a ce kina irin wannan tunanin ba. Duka shekarar mu nawa da aure da har za a fara kiran Fauziya juya. duka duka shekara biyu ne ba wasu ba shekara goma suke yi ba su haihu ba kuma bayan tsawon wannan shekaran idan suna da rabo sai kaga sun haihu dakata salim ta faɗa cikin ɗaga murya da ɓacin rai ni za ka gaya mu duka shekarar ku biyu da aure to a wannan shekaru biyun idan ba juya bace da yanzu ta yi har mu aje yaro na biyu amma da yake juya ce ba ta haihuwa har yanzu shiru kake ji duk ta fita kane ne ka ta mallake ka sai abin da ta ce kake yi ba ka son lifin ta ko kaɗan shi yasa wallahi tunda ka zo min da magana auren ta yana bai so ba dan dai idan Allah ya kaddara ba yanda mutum zai yi na gode ma Allah hajiya da kika san aure na da fauziya Allah ne ya kaddara to haka ma haihuwa tsakanin da ita don Allah ya kaddara za mu yi komai daɗewa. kai da kata na son zancen banza zancen wofi ta shiga bani wuri shashasha wanda bai san inda aka dosa ba to ka sani na ba wata uku muddin ban ji wani bayani ba karshen zaman ku ya zo da fauziya don wallahi sai ka sake ta ehe tana gama faɗin haka ta shige bedroom ta bar zaune ya ma rasa me zai yi haka ya tashi jiki babu kwari ya bar gidan ko da ya je gurin aiki kasa aiwatar da komai yayi duk abin duniya ya biya dame shi ga fauziya ta ki sakin jiki da shi tunda mama ta zo gidan gashi kuma mama ta zo mishi da wata irin magana mara makama Ohoho, ya faɗa tare da dafe kanshi. Bangaren Fauziya ko tunda ta tashi take jin jikinta babu daɗi, bakinta ya mata ɗaci ga tashin zuciya da ke addabar ta. Sani kuma tunda ya zo ya fara wanke-wanke har ya kusa gamawa, amma Fauziya bata leƙo tsakar gidan ba. Ba ƙaramin damuwa ya shiga ba, da rashin ganin Fauziya ba ƙaramin tashin hankali ba ne a tare da shi. Tunani ya ci gaba da yi ko lafiya, ko ko dai tun abin da Maman Salim ta yi mata jiya ne har yanzu bata huce ba. Wata zuciya ta ce ka shiga ɗakin ka duba ta mana. Wani bangare kuma na zuciya shi ce a'a kada ka yi haka, tunda dai matan na har yanzu bata baka fuska shiga mata ɗaki ba. Yana cikin wannan tunani ya ga Fauziya ta fito daga cikin ɗakinta da sauri. Bakin maguji kusa da inda Sani ke wanke wanke ta durƙusa ta fara kwara amai. Subhanallah, Sani ya faɗa. Anti, dama baki da lafiya ne? Kasa ɗago ido ta kalli Sanin, ƙaƙarin amai kawai take yi. Tun tana amayo abin da ta ce, har ya kasance ba komai a cikin ta duk ta amayar, amma duk da haka ƙaƙarin amai kawai take yi. Cikin ƙanƙanin lokaci duk ta ta Sani kuma rasa yadda zai da ita yi, shi ba abin ya kama ta ba. Gashi kuma ta yi kwance wurin da ta yi aman. Da alama ba ta da ƙarfin da za ta tashi da bangon. Hankalin Sani in yi dubu ya tashi. Ji yake da yana da hali da ya cire Fauziya ciwon da yake damunta. Can murya ƙasa ƙasa Fauziya ta ce, Sani ka duba falo kan kujera waya tana nan ka ɗauko min. Da sauri Sani ya nufi ɗakin Fauziya, bakin ƙofa ya cire takalmin shi sannan shiga ɗakin. Tsayawa yana ƙari ma ɗakin kallo, don duk yadda yake da gidan zai iya kirga shiga shi ɗakin Fauziya. Hannu ya sa ya ɗauki wayar, har zai fita ya kai mata wayar, amma wanda ya mantuwa wani muhimmin abu sai ya koma ɗakin. Bedroom ya nufa kai tsaye ya fara bin ko'ina na ɗakin da kallo. Idanun shi suka sauka rigar baccin Fauziya da ke kan gado da ta cire da safe. saboda rashin ƙarfin jiki yasa bata ɗauke ba. Hannu yasa ya ɗauko riga ya ɗora ta akan fuskar shi yana shaƙa ƙamshin turarenta. Ya kai kimanin minti biyu a haka kafin ya soke ta zuwa ƙirjin shi. Ya rungume ta yana faɗin ina son ki Fauziya, ina ƙaunar ki, ina fatan kasancewa da ke har ƙarshen rayuwata. Fauziya na miki alƙawari sai kin zama mallaki na komai wuya komai tsanani ko ana hama za hama ta sai na mallake ki. Haka ya rika surutai kamar wani zautacce. Maganar Salim ce ta dawo da shi hayyacin shi. Zaro ido ya cikin tsananin tashin hankali ya juyo. Saurin fitowa daga ɗakin yana faɗin an tiga wayar Juyowa Salim ya kalle shi a kidimi, don hankalin shi ya gama tashi daga yadda ya iske Fauziyar. Karɓo ya daga hannun shi ce, Sani sauri ka shiga gidan Sister Fiddaus ka gaya mata Fauziya ba ta da lafiya, ta zo Allah ta duba ta. Da gudu Sani ya bar gidan zuwa gidan Firdausin, wata nurse ne maƙociyar Fauziya duka gida uku ne tsakaninsu. Salim kuma Sani na fita ya taimaka wa Fauziya ya wanke mata jikinta, sannan ya kai ta ɗaki ya dawo ya wanke inda ta yi amai. Mintuna da ba su wuce bakwai ba Firdausa ta shigo gidan ita da Sani. Kai tsaye ɗakin foziya ta nufa, kwance ta iske ta tana numfashi sama-sama, ga wani katon bargo da ta shi. don wani masifaffen sanyi take ji sakamakon zazzafin zazzabin da ya sauko mata. Duba ta Firdausi ta tare da yi mata wasu tambayoyi. Fitsari ta sa Fauziya ta yi mata a fiti, sannan ta dawo ɗakin fuskar ta ɗauke da murmushi. Ta ɗauko biro da wani takarda ta fara rubutu. Bayan ta kammala ta juyo ta kalli Salim ta ce, "Congratulations Salim, ka kusa zama dadi don Fauziya tana ɗauke da ciki." Zaman dauri sani ya yi inda yake sakamakon abin da kunnuwansa suka jiyo mishi. Dantan da Firdausi ta shigo yake sauraron abin da yake wakana dangane da rashin lafiyar Fauziya. Inda aka yi rashin sa'a ya faɗa kan wata roba wacce nan take ta tarwatsi. Daga ɗaki su ta leko ta windo jin ƙara abu na fashewa. Ganin sani ta zaune take haɗa gumi kuma ya kasa tashi daga karo da ya faɗawa duk da ƙwalliliyar ranar da take gurin saboda tsananin firgicin da yake ciki. Salim kuwa cike da farin ciki ya ɗaga hannu yana gode wa Allah. Ko ba kuma ya Allah ya kawo mishi ƙarshen rigimar maman shi yau ga fauziya ya ɗauke da cikin shi. Takardar Firdausu ta miƙa mishi ta ce a yi hanzari a samu wannan magungunan ta fara sha insha Allah za ta samu sauƙi. Karɓa takarda ya yi fito tsakar gida da niyyar ba sani ya je kemis ya siyo maganin. Dan shi baya so ya nesa da Fauziya saboda yadda duk ta galabaita inda Sani ya faɗi har yanzu nan yake bai tashi ba. Kallon shi Salmi ya ce, kai Sani, wai kai wani irin sakare ne. Tashi ya ce, wallahi faɗo ce na ji ta shi sa na kasa tashi. Ya jikin antin ya tambaya na gyara tsayuwar shi. Da sauƙi Salmi ya faɗa. Sannan ya ce amshi wannan ka jikin ka siyo wannan magungunan. Ya faɗa yana miƙa mishi takarda da kuɗi. Amsa Sani ya fita daga gidan yana layi kamar wani mashayi. Haka ya fara tafiya yana tangaɗi kamar wanda ya sha ya bugu. Duk tsabar damuwa ce. Shi yanzu takeicin shi ɗaya ne ba biyu ba, yadda zai raba fauziya da cikin jikinta. Gindin wata bishiya ya zauna yana tunanin yanzu me abin yi, dole in san yadda zan yi da cikin nan ya zama dole ya zube ta ya zan yi zuban mata da shi tambayar da yau kanshi ki na kasa bawa kanshi amsar ta ya kai kimanin mintuna goma a wurin kafin dabara ta faɗo mishi da sauri tashi fuskar shi ɗauke da murmushi dandunuwaye da kimis din kolo wanda almajirai masu shaye-shaye ke siyan kayan maye a gurin su cin yadda yana zuwa yi sa'a ba kowa a kimis din sai kolo shi daya bayan sun gaisa ya ce kolo dama wannan magungunan zaka bani ya faɗa tare da mika mishi takardar amsa ya sannan ya fara ɗauko maganin sai da ya gama haɗawa ya mika mishi ya ce kuɗin ka ɗari hudu da hamsin Sani ce ina da buƙatar maganin zubar da ciki. Mai ƙarfi nake so sha yanzu magani yanzu. Dariya Koloye ya ce, abokina ya aka ka bari haka ta faru. Akwai allura wadda ake idan kana tare da gyal ba za ta samu ciki ba, za ku iya yin shekara uku babu wata matsala. Dariya Sani ya ce, a fara bani na zubarwa, zan zo na karɓa allura idan an gama wannan. Ɗauko mishi ƙwayar magani ya ƙwara biyu cikin takarda ya ce, kaga wannan tana sha aikin gama ya gama. Dariya Sani ya sanne ya bashi kuɗi ya karɓi maganin ya wuce. Da Salama ya shiga gidan, kai tsaye ɗakin Fauziya ya nufa daga bakin kofa ya tsaya ya ce, ga maganin, Salim ya ce shigo mana. Daga labulen ɗakin ya shiga, Fauziya na kwanci ta ɗora kanta kan jinyar salim. duk ta bi ta wani shagwabi. Kallon ta Sani ya cike da takeici, ji yake kamar ya ɗauke Fauziya daga jikin Salim. A zuciyar shi ya ce, da ni kika dace Fauziya. Sallamin maman Salim ta sa ya saurin fitowa daga ɗakin. Cikin zumuɗi da fara'a da farin ciki take magana, kai na ji daɗin wannan albishir, na ji daɗi sosai, ni ma zan samu jika. Sannu kin ji, sannu Allah raba lafiya. Ta faɗa tana kallon Fauziya wacce lokaci ɗaya duk ta koɗe ta ƙara fari. Waye Sani? Sani mutumin wani ƙauye ne can kusa da ƙasar Nijar, irin wanda ba sa Nijar ba sa Najeriya, amma a ƙa'ida ƙauyen sai na cikin yankin Najeriya. Sani ba Fulatani ne gaba da baya, fari ne amma ba fayo ba, irin fari mai duhu-duhu. Yana da dogon hanci irin na Fulani, bakin shi madaidaici sai manyan idanun shi. Su makan shi kwance take liflif kamar ta 'ya'yan Turawa. Ya taso cikin so da kulawa iyayen shi kasancewa shi ɗaya ne namiji a gidansu. Sauran 'yan uwan shi duk mata ne. Ya yi makarantar firamare kuma ya fara sakandare. Yana ajibi ne suka bullo da wata ɗabi'a shi da wani abokin shi ɗan ƙauyensu. Ta tare yara a hanya suna taɓa musu nono. kullum sai an kai su wurin iyayensu ya a ƙirga ganin haka yasa iyayensu suka yanke shawarar kai su almajiranci kuma gari daban-daban yayin da aka yi garin katsina da sani shi kuma abokin shi ma'aza aka kai shi kano tun sauka sani a makarantar su ya haɗe da tukur wanda suka kulla abota amma sai ta tasu bata ɗore ba kasancewa tukur yana shaye-shaye kuma shine yake wa fauziya aiki suna zuwa gidan tare da sani lokaci zuwa lokaci daga ƙarshe tukur ya fara sarin kayan maye yana sayarwa ganin yana kama kuɗi yasa ya sharuwan tsuntsaye gidan fauziya yau idan ya je gobe baya zuwa wanda Fauziya da kanta ta gaji da hakan ta nemi Sani da ya ci gaba da mata aiki shi kuma Tukur ta kore shi sanadin hakan ta haɗa faɗa tsakanin Sani da Tukur wanda sai da aka kai ruwa rana kafin Tukur ya haƙura ya bar Sani ya ci gaba da yi aiki shi ma sai da malamin sa ya sa baki wannan kenan wace ce Fauziya Fauziya Shehu shi ne asalin sunanta mahaifinta Alhaji Shehu yana da rufin asiri dan baya cikin jerin talakawa sannan kuma ba za a kira shi hamshakin mai kuɗi ba yana da mata ɗaya Hajiya Aisha ‘ya'yansu biyu mata uku maza biyu Fauziya ita ce auta shi yasa duka gidan aka ɗauki son duniya aka ɗora mata yayin da duka hudu sun yi aure Allah ya azarta in gidansu da wani irin kyau mai ɗaukar hankali wanda ya yanta mata duka suke auren hamshakan masu kuɗi amma dukan suna da kishiyoyi saboda duk wanda suka aura suna da mata lokacin da Fauziya ta taso cikin tsananin farin jini masu kuɗi ne ke ta kawo mata hari yayin da Salim shi kaɗai ne saurayi cikin manemanta kuma shine talaka yasa ta ji babu wanda ya kwanta mata sai shi bayan da iyayenta ba su yi ba akan tarbi da shi ta aure wani amma ta kiya haka suka hakura suka amince mata saboda suna son abin da take so shi kuwa Salim lokacin da ya tunkari mahaifiyar shi da magana auren Fauziya in amincewa ta yi don tana ganin kamar ya ɗebo ta da zafi. Duba da mutanen unguwar ke yi, ‘yan su ba su aure sai masu kuɗi. Da kyar da su ɗingo shi mahaifiyar Salim ta amince da auren shi da Fauziya. Shi ma sai da ƙanin baban shi ya sanya baki. Kasancewa baban Salim ya rasu tun Salim yana JS2. Maman Salim tun da ta zo take nan nan da Fauziya, ko kuda ba ta so ya taɓa ta. Sai jira mata sanin take yi. Oh, Allah mai iko, yau ni ce zan ga jikana a duniya. Insha Allah mama, ai dama haka al'amarin Ubangiji yake. Mahaƙurci mawadaci. Duk wanda ya hakuri to ko zai gari ba hakurin? Salim ya faɗa yana kallon mama. kira kirayen sallah azhar ya sa Salim ya dauko maganin ya ce Fauziya ya kamata ki sha maganin nan kada kai Fauziya ta yi kamar mai shirin kuka don ta tsani magani a rayuwarta ko da tana gida sun san halinta idan ita da kanta za ta dauki maganin ta sha to ko sai dai ciwon ya kashe ta rarrashin ta Salim ya fara yi akan ta sha maganin so yake fita masallaci kada lokacin sallah ya wuce juya kai ta fara yi alamar bata so duk abin da mama na kallon su ta suwa ta zauna kusa da Fauziya ta dafa ta hawa ke kuwa ki daure ki sha maganin mana ko ba kya so ki ji karfin jikinki kallon Salim ta ta ce ta ci abinci ne girgiza kai Salmi ya ce a'a tun dai karin safe kuma ta yi amai yau ga sakarci ashe dama aka yi kokarin dura mata magani ba tare da ta ci komai ba baka san hakan matsala bane da kanta ta shiga kicin ta dafa ruwan zafi wanda ya ji kayan kamshi da kanta ta kamo ta ta rinka tashin ta ta sha tea din sannan ta dauko mata magunguna ta rika ballowa tana bata Fauziya dole ta sa take karban magungunan tana sha dan ba za ta iya musu da mama Salim din ba maganin Sani ta dauko kwara biyu cikin ledarsa ta ce shi kuma wannan kwara biyu ne duka zaki shanye fiddo shi ta miƙa mata shi ma karba Fauziya ta ta shanye sannan ta koma ta kwanta duk da yanzu tana jin karfa karfa a jikinta tun ta sha ti ɗin. dama har da yin wake kara galabaitar da ita zama wa musulun ta tana kallon fuziya tana tausaya mata ganin da ta canza lokaci guda ta yi fari fat ga wata uwar ma da ta yi dama abu ga mai dan jiki dawo salim daga masallaci ya sa mamadi ya haramun tafiya gida salim ne zan wuce Allah ya sauki sai na sake zagayowa kuma to mama mun gode tare suka fita zauren gidan ya ta. juyawa ta kalle shi ta ce salim ka riƙa kula da yarinyar nan sosai kaga yanzu tana buƙatar kulawa wata irin ƙara fauziya ta yi sakamakon wani irin bala'in ciwo da ta ji marar tana yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take maimaitawa da ƙarfi hakan ya sa salim saurin shigowa gidan mama ma biyo bayan shi dai tana faɗin lafiya me yake faruwa durƙushe suka iske fauziya tsakiyar ɗakin tana ta murƙusa su bakinta ko sai maimaita salati take yi ga wani uban gumi ta haɗa Alhamdulillahi, to in sakar gida anan za mu kwana wuya ƙuri je muka fara labari kuma na tafi ba tare da sallama ba dole ce ta saka domin wata tangarda aka samu da naga labarin ma yana ƙoƙarin gagarar zuwa ganin in nace sai na tsaya na daidaita al'amarin zan iya karya alƙawarin da ni muku na cewa labari zai zo a jiya da misalin karfe 8 zuwa 9 na dare wanda duk da haka sai da aka samu a da lokacin da aka yi alƙawari da fatan za ku yi min afuwa ku ci gaba da kasancewa tashar tsakar gida ku ci gaba da like da kuma da tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da taya mi sharing a gurgurun ku na WhatsApp da Facebook Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida